Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 kana za su iya kama tashar FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalon niyya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku je da gwamnatin tarayya take kokarin ganin an sarrafa shara wajen samar wa jama'an kasa aikin yi. A can jihar Oyo kuma kwamitin sha yanzu magani yanzu ne ta kafa game da kula da muhalli sai kuma mu kawo muku rahoton binciken da majalisar dokokin jihar Jigawa take yi wa gwamnatin da ta shuɗe sai maryam daura ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rawunna kana akwai mu da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka jan kerry zai ziyarci najeriya da sauriya a mako mai zuwa don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi yankunan a cewar ma'aikatar harkokin wajen ajiya alhamis Keri zai fara isa Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari su tattauna kan barazanar Boko Haram a cewar mai magana da yawon ma'aikatar John Kirby. Boko Haram ƙungiyar da ta sace ɗalibai 'yan mata kimanin 300 a wata makarantar Chibok a shekara ta 2014 ta hallaka mutane akalla 20,000 a tsawon boren shekaru bakwai da ta yi ma gwamnatin Najeriya. a shekara ta 2014 har sai da ta zarce kungiyar iis a kashe-kashen jama'a bisa ga ƙididdigar ayyukan ta'addanci na duniya baki ɗaya wadda cibiyar tattalin arziki da zaman lafiya ta wallafa keri da buhari za su kuma tattauna kan tattalin arzikin najeriya da batun haƙƙin bil'adama daga nan sakatare keri zai ziyarci saudiya inda zai gana da shugabannin saudiyar da na sauran ƙasashen larabawa don su tattauna kan tashin hankalin da ke faruwa a yemen a cewar karbi hoton wani yaro jina-jina da aka jima rauni a hare-haren jiragen sama da ake kaiwa a birnin aleppo na syria ya ɗauki hankulan mutane a faɗin duniya a yayin da yake zagayawa ta kafofin sadarwa irin na zamani ƙungiyoyin 'yan adawan ƙasar syria ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune akan kujerar wata motar ɗaukar majinyata inda a ganshi duk jikinsa jina-jina da ƙura sun rufe jikinsa wani likitan garin aleppo osama abu ls ya ce sunan yaron umrah dagnesh kuma dan shekaru biyar ne da haihuwa jiya a kai shi asibiti aka ba shi magani kana kuma aka sallame shi rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne lokacin da wasu jirage suka kai farmaki akan wata unguwa da yan adawa da ke garin na aleppo ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na daya rick machar ya gudu ne zuwa makwabciyar ƙasarsa jamhuriyar demokradiyyar congo inda ake tunanin ma ba shi da lafiya a jiya alhamis ne mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya fahan haq ke faɗa manema labarai cewa machar da wata karamar tawagarsa suna congo an dai sanar da tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aiki a can wadda ake kira monusco cewa ya shiga kasar kuma an sanarwa da gwamnatin kasar. gwamnatin ƙasar ta nemi ma'aikatan monusco ɗin da su ɗauke su daga wani wurin da ke daura da kan iyakar congo da sudan ta kudu zuwa wani wuri a cikin ƙasar ta congo wanda majalisar ɗinkin duniya ta ta bayyana hak ya ce tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a sudan ta kudu babu hannunta a zuwan masar jamhuriyar demokaradiyyar congo kafar sada zumunci ta twitter ta fitar da sanarwar cewa ta sake rufe wasu karin shafuka har 235 a dalilin yada aƙidar ta'addanci da suke cikin watanni shida da suka gabata a wata sanarwa da kamfanin ya fitar jiya alhamis ya ce wannan ya hada da jimlan shafuka da muka dakatar zuwa 360 tun tsakiyar shekarar 2015 twitter ta ce yawan rufe shafukan mutanen da suke yin amfani da kafar kullum ya karu da kaso 80 cikin 100 tun shekarar ta gabata ta shekara 2015 ta kuma kara da cewa yawancin shafukan da aka rufe sun biyo bayan hare-haren ta'addanci ne kamfanin na amurka ya ce yanzu haka yana samun nasara wajen kare duk waɗanda aka rufe shafukansu da sake buɗe wani shafin da ta hanyar amfani da wani suna na daban hawa kuma suna aiki da sauran kafofin sadarwa wajen gano duk wani abu mai alaka da ayyukan ta'addanci sai dai kuma duk da wannan ci gaba da ake samu yawancin mutanen da ake rufe shafin su na samun hanyar komawa su buɗe wani shafin ma'aikatar shari'a ta amurka ta yanke shawarar kawo ƙarshen amfani da gidajen yari masu zaman kansu bayan da aka tabbatar da cewa ba su da tsaro da inganci irin na gwamnatin tarayya wata sanarwa da aka fitar a jiya alhamis mataimakin shugaban ma'aikatar sally yates ya rubuta cewa gidajen yari masu zaman kansu ba sa aiki kamar yadda na gwamnati suke kuma ba su da wasu shirye-shirye masu amfani haka kuma suna cin kuɗi sosai ba sa bayar da tsaron da ya kamata Yers ya ce bukatar mu ita ce mu rage amfani da ire-iren gidajen yaron har zuwa lokacin da za mu daina baki daya. Sanarwar ta ce kaso goma sha biyar cikin ɗari na fursunonin Amurka suna gidajen yari masu zaman kansu. a ɗaya bangaren kuma a jiya alhamis ne sakataren hukumar tabbatar da tsaron cikin gida na amurka jay johnson ya kai ziyara a kokarin da ake na farfado da jihar louisiana wadda annobar ambaliya ta afkawa inda ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane akalla goma sha uku da kuma raba dubban mutane da gidajensu ambaliyar da ta mamaye garin bottom wrong ya faru ne bayan kwararar ruwan saman da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka haka bari bude taskar rahotannin namu da taron da ake gudanarwa yanzu haka na masu ruwa da tsaki akan inganta muhalli ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin tarayya ta kudiri aniyar inganta rayuwar al'ummar Najeriya da samar da ayyukan yi ta hanyar kare muhalli da kula da yanayi. Ministan Muhalli a Najeriya Amina Muhammad ta bayyana hakan a taron koli karo na goma da aka gudanar a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. A jawabinta, ministan muhallin Amina Muhammad ta ƙara jaddada kudurorin wannan gwamnati da suka hada da farfado da tattalin arziki, inganta tsaro da kuma ƙarfafa manufofin gudanar da mulki. Ministan ta ce ma'aikatar muhalli ta dukufa wajen tsare hamada ta hanyar dashen itatuwa, faɗaɗa shirin hana zaizayewar ƙasa a jihohi goma sha tara, tsaftace yankin Ogoni dakatar da fitar da katakai a kasar waje da dai sauransu. We want to protect the environment from pollution at the same time we want to create entrepreneurs and jobs in waste management and alternative cleaner energy sources. Ministan ta ce muna so mu kare muhalli kuma mu kirkiro ayyukan yi ta amfani da kayan bola da ma samar da makamashi Karamin ministan muhalli Ibrahim Usman ya mun karin haske kan makasudin taron. Babban makasudin wannan taro shine a tara dukkan kwamishinoni da suke kula da harkar muhalli a jihohin tarayyar Najeriya har da Abuja domin su zo su tattauna matsalolin ke da damunsu idan an yi irin wannan taro matsalolin da aka hada su wuri guda su ne ake zuwa da su majalisar koli na tarayyar najeriya inda ministoci ke zama da shugaban kasa su zartar da kunci akan abubuwan da su ne ya kamata a tafiyar da su shi ko gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura ya ce jihar nasarawa na daga cikin jihohin da ake samun ambaliyar ruwa da zaizayewar kasa mafi yawan garuruwan da suke jihar nasarawa suna kwari ne inda mafi yawan ruwa da ake yi daga dazuzzuka suna suna shigowa gari suna kawo damuwa inda ake rusa gidaje har ma ya kawo rashin rayuka abin da muka yi shine muka sanar da wato ma'aikatan muhalli wanda yau cikin iko allah suka kaddamar da babban taron su inda za su duba inda ake da wa'annan lalurai na zaizayewan ƙasa ambaliyar ruwa ko kuma cunkoson datti na shara wanda zai cutar da rayuwar mutane sun shigar da sunan mu a ɗaya daga cikin jihohi da za samu taimakawa na majalisar ɗinkin duniya musamman irin mummunan datti da ake samu na shara tsakanin mararaba zuwa abuja wato bakin iyaka tsakanin birnin tarayya da jihar nasawa alhaji m garba shine daraktan tsare-tsare a ma'aikatar muhalli ta jihar jigawa duk matsalar muhalli abu ne wanda yake ya haɗa mu haɗa kanmu gaba ɗaya da gwamnati da wanda ba gwamnati ba federal gamman state gamman da local gamman da individual saboda idan ka dubi yawan matsalar da muke da na na na muhalli in ka bar gwamnati ko wace irin gwamnati ba za ta iya yin sa ba saboda haka a takaice wannan taro inda kowane jihohi sun bada inda suke a takalin din environmental program nasu saboda ka ga wani zai ara daga wani kuma ga akwai idona agency wanda suke su taimaka ina gan Allah ya da idan dai aka yi amfani da abin da aka gabatar insha Allah za a samu ci gaba taron da aka gudanar tsawon kwanaki biyar ya tattaro kan masu ruwa da tsaki ne a harkar muhalli daga fadin Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya To an gaida Zainab kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan. In je in muka mata ashe ba wa mata wa kai ashe ba wa mata wa kai oho tunda ba ni ɗaya ba ne BBC kowa yi yake murya Amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha ah? kai na yi sun yawa. aliyu shinko ba kai eh? abinda kowa ya sani babban bawa kake boyan mi kake <laughs> mukoma ta ha cikin tanere mukoma ta ha cikin tanere So nishar aiki ake somayir aikin yake kominak aikin yake mazaje cikin tanere ginan ramu suke wajen ginar ƙasa kusa ba sa iya zomaye komiyansu suke amma da la'in su rika ai su duka matan su za su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke sojawa aiki suke ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bindiga yan jarida ma aiki suke ga iko waza su sai in mu za su na ce bindiga waza su ga dama sai in mu za su ga dama ga iwai ikon wa su sai in mu za su don a gida ba sa gwadi ne don a gida ikon su ake don a gida bayu suke bancin taimako na ƙasa neman kuɗi suke domin dala in su rika yi su duka matan su za su ba ashe bayu mata suke to shatan zamani mun gode ashe bayu mata suke har yanzu akan muhalli wannan kara a jihar oyo da ta ce za ta hukunta masu bata muhalli ga hassan umar da karin bayani cikin wannan rahoton a sakamakon gargadin da hukumar ba da taimakon gaggawa wato nema ta bayar a game da ambaliyar ruwa a wasu jihohin najeriya ciki har da jihar oyo gwamnatin jihar oyo ta kafa hukumar tax force kan muhalli da kotun musamman don hukunta waɗanda na kibin dokokin muhalli don kaucewa ambaliyar ruwa a jihar ta oyo wannan hukumar tax force ta muhalli dai ta ƙunshi ma'aikatu guda uku ko hudu ne in ji kwamishinan muhalli na jihar oyo chief ishola adisa the environment task force is made up of three all ministries the Ministry of Environment, Ministry of Lands, the Ministry of Works, and with some security people, police and civil defense. Chief Ishola Adisa ya ce hukumar tax force akan muhalli dai ta kunshi ma'aikatu guda uku ko hudu ma'aikatun su ne ma'aikatar muhalli, ma'aikatar filaye, ma'aikatar ayyuka da jami'an tsaron 'yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense. Chief Adisa ya ce aikin wannan hukuma shine su kama duk wanda ya karya dokokin muhalli a a jihar Oyo. The work of the task force, any point in time, go and arrest anybody that violates the environmental regulations in Oyo State. And again, we have the environmental tribunal. So as the task force arrested them, then they are being prosecuted immediately. Adisa ya kara da cewa an kafa kotun muhalli inda da zaran an kama mutum sai a maka shi a gaban kotun ta hukunta shi nan take ya ce gwamnatin jihar Oyo ta ɗauki waɗannan matakai ne don ilmantar da jama'ar jihar Oyo don su kaucewa cunkushewar hanyoyin jirgin ruwa don gudun ambaliyar ruwa a fadin jihar ta Oyo. Idan ba a shigala ba, a shekarar 2011 ne an ka yi mummunar ambaliyar ruwa a jihar Oyo, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, lalacewar gidaje, makarantu, asibitoci, hanyoyi, gadoji da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To mun an gaishe ka Hassan. Daga batun muhalli sai na binciken da majalisar dokokin jihar Jigawa take yi wa take yi akan tsohuwar gwamnatin ta gada. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. waɗanda majalisar ke tuhuma sun haɗa da wasu daga cikin tsaffin kwamishinoni da shugabannin kananan hukumomi da kuma wasu ma'aikata na gwamnati fiye da naira biliyan goma ne majalisar dokokin ta jihar jigawa ke zargin cewa ko dai an fitar da su daga lalitar kananan hukumomi ba tare da bin ka'ida ba ko kuma an salwantar da su ta hanyar da bata dace ba. Honorable Idris Garba Jahun shine shugaban majalisar dokokin ta jigawa. Kuɗin da ake bincika a yanzu daga shekara ta 2008 ne zuwa shekara ta 2015. Kuɗi ne wanda dama aka tantance misali daga majalisa tun daga bajet za a kashe shi amma kar ka manta an faɗi yadda za a kashe kowanne kuɗi. To waɗannan abubuwan muke magana shin an yi? Kuna magana ne akan an yi aiki aiki da su ba a bi ka'ida ba sannan an ƙi ka'ida kuma an sace kuɗaɗen wanne kuke yi a ciki yanzu duka guda biyu na farko mun gani an cire kuɗin ne muke bincike ma shin yadda aka cire shin ka'ida ne kaga abu na farko kenan sannan da aka cire shi me aka yi da shi to shine abu na biyu. Tuni dai wasu daga cikin kwamishinonin da suka rike ma'aikatar ƙananan hukumomi a zamanin tsohuwar gwamnatin suka bayyana a gaban kwamitin majalisar dokokin da ke gudanar da wannan bincike. To amma Alhaji Aminu Jahun da ke zaman shugaban PDP a shiyar jigawa ta tsakiya na cewa aikin binciken nufaka ce kawai irin ta siyasa. Siyasa ce da kuma abinda da turai suke cewa intimidation. Wannan maganar bincike na majalisa ba zai tsoratar da mu mu daina harkokin siyasa ba ba zai yiwuwa ba. mu muna amfani da due process su ne ma yanzu a wannan gwamnatin ba su amfani da due process saboda haka in dai magana ce ta bin diddigi da tsari da due process da bin ka'idojin kashe kuɗin gwamnati to da mu da su za a tantance aya da tsakuwa a jihar jigawa duk abin da ya gani wata structure to ta gwamnatin ce da ta shuɗe da sanin gwamna gwamna ne yasa a yi kuma muna saurare da duk abin da za a ci har ƙarshen kwamiti din muna sauraren me zai faru yanzu dai talakawa a jihar ta jigawa sun fara tsokaci game da wannan al'amari. laifi ba ne abin da har mutum ya almundahana a bincike shi ba laifi ba ne domin haƙƙin jama'a jihar jiga ne ya kamata a ce lalle ba a bar wa wani mutum ɗaya ya cinye su ba. Ni dai gaskiya a takaice ba ɗan jam'iyyar PDP ba ne, ɗan jam'iyyar APC ne. Ina ba da shawara ga gwamnatin Jigawa. Talakawa gaskiya da sun ƙosa wallahi. Mu da muka zaɓa ma mun zo muna ƙalubalanta saboda ba a mai da hankali akan aiki ba. Kuma mu gaskiya talakawa muna cikin wahala. Ba abin da aka yi tun da aka hau gwamnatin nan. Ya kamata da a yi aikin shine ya fa mu dai abin da muka fi so kenan Allah ya ba da iko. Karam. ba kwa san binciken a binciken an yi inda inda akwai almandana a binkito wallahi kamar ni ina ganin binciken kawai bata lokaci ne kawai za a yi a tsaya a aiki shi ya fi zama a wancan bincike dalili in aka tsaya zaman wancan ce to ni a nawa tunanin za a yi biyu wancan abin da ake nema bai samu ba kuma aikin da ya kamata a yi ba a tsaya an yi ba talakawa su zo suna complain akan zaben da suka yi shugaban majalisar dokokin ta jigawa ya ce bayan kammala wannan bincike majalisar za ta rahoton ta ga bangaren zartarwa na gwamnati domin ɗaukar mataki na gaba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria To Mahmud Kwari mun gode kwarai da gaske. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce muna ya ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. a fool. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Aisha Maki, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka halarci taron nan na Yali wanda gwamnatin Amurka ke shiryawa duk shekara. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita, inda na tambaye ta, me ya fi burge ta ko ya fi bata sha'awa a zuwanta nan Amurka? Sai ta ce. To, kamar yadda na haɗi dai hallo zan ƙara maimaita abin da ya burge ni shine amurka na ga suna son kasar su hmm. duk idan na zo na huce zan leƙa bakin kofar gida gida da wani lokaci ina tsammanin ko sabis ne ma'aikatu ne ashe gidaje ne ko ina da tuta amurka a yi wani abu ne na farko duk inda kika je kika wulga za ki ga a cikin mutum hamsin za ki samu a kaɗan sha biyar wanda suke ɗauke da riga wadda take da sunan garin su ko mai tuta amurka wannan abu ne na farko na biyu kuma abin da ya burge ni musamman ma a cikin wannan program in ba kama abin da na gani cewa wai kowa ana bashi matsayin shi tun da na je na ga wani lokaci wurin da ake kula da wanda suke da tabuwa hankali ko yara ƙanana wanda suka kamu da cutar kansa sai na ga irin tallabin da ake ba iyayensu don ganin cewa sun ɗauki su kuma hannu kamar matsala ta kau daga gare su kuma kin ga a cikin program in ma yali yanzu akwai da dama wanda ba sa gani akwai da dama wanda ba sa ji idan kika ga yanda aka tara dimbin jama'a masu kula da tradition na mutane wanda ba sa ji yadda ake fassara musu mm. kowa iya magana ana fassara musu abin sai ya baki sha'awa to wannan abu ne wanda ya burge ni sosai a bisa kan wannan zawwa gurin wannan abin da ne gaskiya na ji da ina so a cewa a Afirka ma an ba irin wa'annan mutanen damar cewa su ma su rika shiga suna cakulwa da mu kuma suna samun suna ayyuka da dama saboda na ga da dama ko rami. da suka zo wasu lauya ne wasu likitoci ne ke da dama in kin gani yadda suke da ilimi to wannan abu ne wanda ya birge ni wanda gaskiya ina jan hankalin afirka gaba daya da ganin cewa ta ba irin waɗannan mutanen dama su su shiga cikin jama'a kamar kowa kuma a ba su dama cewa sun tafi sun kara ilimi mai zurfi kuma ana cakula da su a ko da yaushe to bayan abin da ya burge ki ko akwai wani abu da kika gani wanda baki ji daɗin shi ba to ban san ko me zan ce ba ta kai ba ne zan ce kuma ban san ko rashin jin daɗi ba ne wani abu guda ne kamar kan nake zauwa nan eh. akwai abubuwa da dama wanda a ƙasa ta ban san su ba kamar harka na yan daudu yan luwaɗi yan maɗigo da sauransu mm. sai na zo sai ga na zo na share wajen sati shida tare da su mutanen wa'innan muna ɗaukan karatu tare da su mu zo mu ci abinci tare da su gurin kwanci duka ɗakunan mu a jijera tare da su to abubuwa ne wanda a kan in zo na ina tunanin cewa wai kakani suke sai na zo na gamta da su dai ban san da aka kasu nan akwai kamar suna da mahimmanci da dama a bisa wannan program in ban dai gane ko politics din menene ake nihi akan wannan daga afirka suka zo eh, daga afirka aka kasu da ban taba tsammanin afirka akwai irin wannan mutanen ba sai da na zo na game da su da dama har tuta gare su kuma sun zo nan da dama an kawo su ciki suna da masu kula da 'yancinsu da sauransu abubuwa ne wanda dai a cikin program in wanda ina nan ina ganin cewa ban san kakane za a yi ba kasashen mu na afirka an har sun shirya karɓar irin wannan abubuwan ko kakane za a yi ban san kuma daga karshe ba dai menene program in yake yi da wannan mutane haka da suka zo a ciki abu ne dai wanda na gan shi nan dai ina kallo tun da suna da yanci zaɓi ne sun zaɓa ga yanda suke so su zama kamar yadda nima ma ga ni mace ce yanzu wasu sun zaɓa mata ne su a mu maza za mu koma wasu maza ne su ce mu za mu koma mata to zaɓi ne kowa da zaɓin shi kenan dan haka dai ina kallo kuma na yi ne ake ce mishi acceptance da cewa su ma suna da yanci su zo cikin wani irin abubuwan shi ne dai abubuwan kamar wanda yake na har yanzu ina ina tunanin to a gane kamar wannan zawar da aka yi zawar da suka yi wannan abin da suka koya a gane kasashenmu na afirka sun shirya karɓar irin wa'annan mutanen a kane suke rayuwa a can afirka duka wani abubuwa ne wanda nake na ina tunani a kansu wanda ban san kowace zan samu amsar su ba. Mm. to batun abinci fa ya kika yi da abinci. A'a, a to abinci ai sai kin sa rariya. kullum yawo muke da magi muna a abinci saboda ba ma lami abinci ba ma iya ci in mun zo kuma ga ko da yaushe sai mu ga ka zo sai kwai sai dai ka ci abinci da cheese ka ci wani ko da yake mun sawa mun saba zama mu zo ne zama ka share shinkafa ka ci tuwo ka ci tuwo eh ka zamna ka ci tuwo nan kuma sai a zo dan kwalam da makulashe ga yana ana yawo ko a dan kofi an zuba dan wani abu ana yawo to abubuwa ne da dama wanda da farko da muka zo ya bamu wahala amma daga baya sai muka saba kuma muka haƙuri amma mu a university ma an ɗebe mu lokaci da sati su guda muke zawa kowa ya dafa irin abincin ƙasar su sai a zo a gama a tare gaba ɗaya a ciki wani abin ya sa mu je kamar bamu sha wahala ba sosai ba su kan harka abincin. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu da Aisha Maki a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin bakuwar ta aisha maki da ms julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya To, an gaida Maryam da tawagarta yanzu mun zo ga shirinmu na ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana ta wayan Salamu alaikum biyu da fata. Mai magana Ibrahim Burfi shana Odo a nan karamin kuma zama ne cikin tare da wakil Najeriya. Kuma ina kiran ga manyan manyan malamai na duniya. Sa mu da addu'a game da wannan bala'in da muka faɗa na yanzu Allah kawo mana sauƙin sa da albarkacin annabi Muhammad ta alaihi Assalamu alaikum. Ni ne mutala na kwayi galagamki. Ina taya Buhari murna da yake kyautata tsaro a Arewa da kuma hanyoyi da yake duk zai mana Arewa. Mun gode muryan Amurka. Assalamu alaikum BOA mai magana madu Kafinta kofar garin Bulangu kafa wasu lokal gamman jihar Jigawa Najeriya. a don allah zai yi kira ga mu na jihar jigawa inda kan gwamnoni yan majalisi ke amomi da su taimaka su duba hanyar tsakanin bulangu da kafan hausa mu dai hakika mutum idan ya biyo hanyar nan ko shiwa ya tabbatar da cewa idan ya biyo ta kwana tun da ya san cewa lalle muna cikin bakar wahala inda dai kamar dama can mu ba mu dai dama can mu wannan hanyar ba musamman ana mulkin demokuraɗiyya ba don Allah don annabi shugabanni abin da wanda abin ya shafe su don Allah su taimaka duba mana wani hanyar tamu ta tsakanin kwana tuntu da zuwa bulan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, Suna Malam Ibrahim mai jan rediyo a nan jushi kuma ni ina da lalurar rashin gani amma kuma ina aiki a zare lokal gama. Ina kira ne ga gwamnan na jihar Kaduna Malam Ahmed Nasir El-Rufai ke san abin da ke faruwa a duk lokar lokacin mubi ne da ba ganye muke aiki ana kuma ya kasance an zo biyan albashi a ranar laraban nan da ta wuce ko kuma ranar laraban nan ta yi to sai ya kasance an ce wai ni gaba ɗaya ba a mata sunana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Babayi Muhammad Arabo daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa. to a yau ina son bayyana ra'ayina ne dangane da rikicin cikin gida da jam'iyyar pdp e, ke fama da shi a gaskiya jam'iyyar pdp ta shiga cikin wani mawuyacin hali na rikicin cikin gida shawara ta ga jam'iyyar pdp a nan shi ne ya kamata ta bi lungu-lungu sako-sako na wannan ƙasa ta najeriya ta nemi gafaran al'ummar ƙasa ta najeriya idan al'ummar ƙasa suka gafarta mata to tabbas za ta dawo da martabanta idanun duniya to marilla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice sakataren harkokin wajen amurka jankeri zai ziyarci najeriya da saudiya a mako mai zuwa don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi yankunan a cewar ma'aikatar harkokin wajen ajiya alhamis Kerry zai fara isa Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari su tattauna kan barazanar Boko Haram a cewar mai magana da yawon ma'aikatar John Kirby. Boko Haram ƙungiyar ta sace ɗalibai 'yan mata kimanin 300 a wata makarantar Chibok a shekara ta 2014 ta halaka mutane aƙalla 20,000 a tsawon boren shekaru bakwai da ta yi ma gwamnatin Najeriya. Hoton wani yaro jina-jina da aka ji wa rauni a hare jiragen sama da ake kaiwa a birnin Aleppo na Siriya ya ɗauki hankulan mutane a faɗin duniya, yayin da yake zagayawa ta kafofin sadarwa. Ƙungiyoyin 'yan adawar ƙasar Siriya ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune kan kujerar wata motar ɗaukar majinyata, inda aka ganshi duk jini da ƙura sun rufe jikin shi. tsohon mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na ɗaya rick machar ya gudu ne zuwa makauciyar kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo inda ake tunanin ma ba shi da lafiya a jiya alhamis ne mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya farhan haq ke faɗa manema labarai cewa machar da wata ƙaramar tawagarsa suna congo an dai sanar da gwamnatin da tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aiki a can wadda ake kira monusco kafar sada zumunci ta twitter ta fitar da sanarwar cewa ta sake rufe wasu ƙarin shafuka har 235 a dalilin yada aƙidar ta'addanci da suke cikin watanni shidan da suka gabata to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sarfil hashin gumel da ya taya na gabatarwa sai salomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu david magnus ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri 새 안주 먹고